يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا في نزارة بن شيرين دجيو وتراتون ملكات على الأدب المفرد لكن بيت الفرنسر بدأت الدنيا كما تكيوى سنة رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم بتاتي الإمام البخاري ورحمة الله تعالى دار الكرم هذا الشرج من حديث مثلي جوار 80 دقيقة جوا حديث مثلي جوار 80 دقيقة إن شاء الله وأنا حديث سمع دكتور بياني أكن سوى جاراجي ينا دعي الإمام البخاري يقال كاوبا في مثلي جوار 80 باب من أحب كتمان السر باب أكم وأن يكون أبوه سر وأن يجالس كل قوم كما جمع صن زمان قوة جماعة جماعة القرية جماعة بنزا ويعرف أخلاقهم صبر إنسان هذا يعني حدثنا عبد الله بن محمد بن المسند قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام عبد الرزاق بن حمام شين الذكر المصنف من المهاجرين عبد الله مالك رحمه الله تعالى قال أخبرنا معمر بن راشد بن الأسدي قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه محمد بن عبد الله بن عبد بن عبد الرحمن بن عبد القاري يا كربو حديث دغه ده ما هيكونسا ما هيكونسا عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري shine wanda aka haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato an haife shi annabi yana da rai al-imam abu dawud ya yi a kansa utiya bihin صلى الله عليه وسلم وهو صغير an zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana dan karami amma duk da haka ba a san yaki a cikin sahabban manzon Allah saboda a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu da yawa ne ba amma hakika an kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam labarin sun na siyaru a alamin mubala da zaba mahu shafi na goma sha biyar to shi wannan yaro da aka aike shi zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ana sanya cikin manyan tabi'ai yana da falala kwarai wanda an kawo shi ga annabi saboda haka yana da falala kwarai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dauke shi amma duk da haka baya cikin sahabban manzon Allah don haka yasa ake sanya shi a cikin manyan tabi'ai zamanin sayyidina Umar ya ba shi mukamin kulawa da baitul mali to shi ya bada labarin hadisin nan anna umar ibn al-khattab ayyuna umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yarda wa rajulan min al-ansar da wani mutum daga cikin musulman Madina wato wannan ya auku zamanin sayyidina Umar bin Khattab yana shugabanci da shi da wani mutum daga cikin mazauna Madina kana jalibai sun kasance suna zaune a wurin gida sayyidina Umar yana zaune da wani daga cikin musulman madina a wuri guda فجاء عبد الرحمن بن عبد القاري في عبد الرحمن بن عبد القاري بعدين بني في عبد القاري عبد القاري بني عبد القاري idan إليهما shi wannan tabi'i da ya ba da labarin sai ta ya samu sayyidina umar yana zaune da wani musulman madina saboda haka sai ya zauna tare da su جبت إليه يضون أبدون فقال عمر في إيه سيدنا عمر إيه إنا لا نحب أن يرفع حديثنا أن يرفع حديثنا لما كان يدوك الأبار من وقال له عبد الرحمن يا عبد الرحمن لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين ni ba na zama da irin waɗannan mutane masu ɗaukar maganganun jama'a suna cewa gaba to makaba da amfani sannan sai ma umar sai yake ma wannan abokin zaman nasa musulmin madina man taran nasa ya kudu na ya kudu khalifa ba'di waye kake gani mutane suna magana akan bayan na rasu shine zai zama shugaban musulmai to na umar yake tambaya wannan musulmin madina فعدد الأنصاري رجالا من المهاجرين فشي وانهم مسلم المدينة يسأل الدكتورنا يوم يعني يسأل كان يلسل المهاجرون ولم يستهجر ذو ولم لم يسمى عبيا بأن بجسونا سيدنا عبد بن أبي طالب الله يجعل مصير بابا فقال عمر سيدنا عمر يسأل ما لهم عن أبي الحسن me ya same su game da baban alhassan shine sayyidina ali alkunyar su ne saboda ɗansa na fari shine alhassan bin ali jikan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me ya same su kamar yana da me ya sa ba su san shi me ya sa ba a sa sunan shi ba fa wallahi ina rantsuwa da Allah innahu la ahrahum wallahi shine yafi cancantar ya zama khalifa in kana alaihi in kuwa ya zama halifan a kansu an yi fi mutum ala tsariƙatin min alhafi to lallai zai tsayar da su zai daidaita su akan tafarki na gaskiya wato sai da umar ya faɗi wannan wato hadisin yana littafin alhafin abdurrazzaq kamar yadda sunan sai zo cikin isnadin hadisin yana kitabun musannaf kitabun magazi ينا باب بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كنا حديث عن أبو سارة بنريد يد ثلاثين لبكر وبعد أول شيء رواية هنا سوى كنت عند أمر بن الخطاب فقال حديث عمرو بن ميمون الأبدي يسمي ناكف الشيئين وجل سيدنا أمر هنا والله قصة الأمر هذوك الشيء ya zaɓi mutane guda shida waɗanda za a zaɓi shugaba da cikin su su ne abu shura falamma jazu atba'ahum basara lokacin da suka tashi sai ya bi da kallo sai na umar sun makala sai ya ce la in wallau hal ujayliha ga dai za su ba ma mara gashi a gaban kansa din nan shi ne sai na domin idan mutum yana da kan kwanaki masa al'afla amma idan aka ce al-mujaylih ana nufin mutumin da bai da gashi a gaban kansa amma da yawa da za a kira shi ne sanko ba to haka sai dina ali yayi ah, ba shi da gashi a gaban kansa amma ko mai yawan da za a kira shi ne sanko ba sai na umar yake cewa da za su ba mu sai dina ali bin abi talib la yarkabanna bihim at-tariqa lallai babu shakka zai dora su akan tabarki na bare yuridu aliyya hadisin yana da isnadi mai rauni ba a inganta wannan hadisin yana tabakatul kubra da ibn sa'ad a mujallal na shafi na 342 dalilai guda biyu dan ka duba isnadin hadisin nan an ce wanda aka yarwaito hadisin wato shine محمد بن عبد الله بن bin abdin بن عبد القائد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن an haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sananne ne sananne ne illa ne kawai bai waye ba ba shi da wayo a lokacin da manzon Allah ya rasu saboda haka ba a sashi a cikin sahabban manzon Allah amma babban mutum ne kasancewar ya samu falala annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sa kuma shi yayi karatu wajen sahabbai sayyidina Umar mun ya bashi matsayi na rikon baitul mal saboda haka ba wani bakon mutum ba ne. an san gidansa an san matansa da ƴaƴansa amma shi muhammad din da aka ce ya hadisin nan ba a san shi ba abu labarin yana cikin yaransa sai zama to labarin kamar tsage a yi saboda sananne ne cikin tabi'ai shi ne wanda ya rawaito hadisin sallan tarawih shi wannan wannan tabi'i shi ne wanda ya rawaito hadisin sallan tarawih عند الإمام البخاري يكاوي هنا كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان إلا يكتشوا خرجت مع عمر بن الخطاب ما تقول إذا خرجت إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد وترانا تذكري ni da sai na umar sai muka fita zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare fa idan nasu awza'akum mutafarriqu sai ga mutane wato tsibi-tsibi daban-daban haka dai suna sallah yusallin rajul bi nafsihi wani yana sallah shi kadai to yusallin rajul fa yusalli bi salati bi rajulai wani zaka samu yana sallah da shi da mutane biyu wasu mutane biyu suna jin kai yana neman shi. to yusalli bi salati bi rahma wani za a samu yana sallah akwai jama'a da dan dama a bayan shi sunna umar yake inni ara ta jama'tu haula'i ala in wahidin ina ma in zaɓi limani guda maimakon wannan sallah da ake a masallaci tsibi tsibi tsibi tsibi kowa yana sallah a samu limani guda ma wanda zai jagoranci mutane ba ta na amsar ashe shi dace sunna umar saboda haka a wannan lokaci sun ma'azama fa jama'ahum ala ubay bin ka'ab ya kira ubay bin ka'ab ce sunana ka kalimamin sallan tarawih sai na umar shi to wanda ya nan aka ce ɗansa ne ya ba da labarin hadisin na muka karanta kuma ɗan ba a san shi ba zai yi wuya a ce wannan mutum babban mutum ba a san shi ba saboda da yasa a ka'ida ta hadisi ba a ɗaukar hadisi sai an zaune da ya rawaito shi ya zama duba a san kan ba saboda haka ake ganin kamar da fita ce wato an tsara ne aka cusa wannan labari kuma in aka lura hadisin nan yana nuna cewar eh, na umar ya ba da damar mutum ya zauna da mutanen banza saboda ya ji labarin kamar ya ba da damar haka na ina da akwai inda mutum da ka karatu bari mu kai yace fa ja Abdurrahman bin Abd al-Alqar fa jalasa ilayhima Abdurrahman bin Abd al-Alqari ya zo ya na Umar yana zaune da wannan musulmin Madina fa jalasa ilayhima sai zauna a wurin su قال عمر عمر يقول إنا لا نحب من يرفع حديثنا كو mu ba ma son mutumin da zai ɗauki labarin mai kai nesa ya kai ma wasu فقال له عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد يكي لص أجالس أولئك يا أمير المؤمنين نبانا زمان مثلا لك لو تم جنجل جماعة سحيقة كمر أنني ميت فقال عمر في عمر يكي بلا حكي فجالس هذا وهذا فزونا دا مسلمين قولي فزونا دا مسلمين من ذا أما لا ترفع حديثنا ترفع انتما ذنب لا سيدنا عمر بن زيد وانه عمر لك سيدنا عمر بذي كي فزونا دا مسلم من ذا فبو akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai ayar alqur'ani wadanda ta hana mutum ya zauna da mutum banza yaya kai na kuma zai ce ka zauna da waɗannan ka zauna da waɗannan jalin haza wa jalin haza ba zai yi ba akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam na abu musa al-ashari wanda annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa inna ma masalul jalisi farihi wal jalisi su'i misalin abokin zama na kwarai da abokin zama na banza ka hamilin liski wa ta fi kamar ka zauna da mai sai da kulare ne da kuma musulmin da ya zama so makeri ne ka hamilin liski in ma an yi idan ka zauna da mai sayar da turare mutumin da yake ɗaukar turare na kalla in ka zauna da shi to ɗayan uku ne ko dai ya san maka wa in ma an tabta ko ka saya wa in ma an tafi da min hurin al-qayyiba idan ma bai san masa ba baka saya ba to zaka ji kanshi in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ma Allah yake wa nafiqul kiri amma makeri ka shin ma an yi yuharrika thiyabaka ko dai ya kona kayan ka domin ka je kusa da wuta wa in ma an tafi da rihan kabita ko ko ka samu mummunan ƙarni za ka samu kamshi da irin na turare hadisi mustafa kuna yana sai bukhari جنى صحيح مسلم باب استهبال مجالفة الصالحين ومجالفة قرناء السوء مجال إمام مسلم باب اللي هي حديثي كنا مستحب اللي أقونا لمتانا فرق <clears throat> وما أن يستنسز ما لمتانا بلغا يا بقى أي فتنا أمر يسي كذونا دوانا دوانا بلغا يبقى فتنا أمر يا ينا لكتونا تفكسن في دمزوان الله صلى الله عليه وآله وسلم سوري مكي درجة سوداك waɗannan hadisai waɗannan ayoyi sai na umar yana cikin waɗanda sun san in ka duba kwanciyar sahih muslim al-imam an-nawawi eh, na goma sha shida shafin da zai saba'in da takwas yace fi fadilatu mujalasati salih wa ahli al-khair wal muru'a wa makarim al-akhlaq wal wara' wal ilm wal adab wannan hadisin abu musa yana kwadaitar da mu zama da mutanen kwarai mutane masu alkhairi mutane masu mutunci mutane masu karinci mutane masu hadin kwarai masu tsoron Allah masu ilimi masu tarbiyya in ji al-Imam ka dubi abokan zaman ka waɗanda suke zaunawa da suke hira yaya halin ke annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to yanda halin su yake haka za ka tashi a kiyama والنهي والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره an hana mutum ya zauna da masu sharri an hana mutum ya zauna da magudumata an hana mutum ya zauna da mutanen da fatircin su ya bayyana to sai za a yi da umar yake jali ta za wa jali ta kaga kamar eh, yana karo da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bayanin ibn taymiyyah cikin majmu'u fatawa مجلد السنة توقف ساتي لا دريبي له ليس الهجر الشرعي نوعان أحدهما بمعنى الترك للمنكرات والثاني بمعنى العقوبة عليها فالأول هو المذكور في قوله تعالى الهجران إذا أنت أي كورة كورة تنا زوا معنى بيو كورة تفرقو كنيسة ليه هجرة وبي هجرة كنيسة صابون الله باكبر غريبا نبيون شيني وانا ake magana a kan hijira da jikinka amma hijira ta farko ita ce ka nisanci sabon Allah ya ba da misali da aya 68 ta suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala yake wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqudu fi hadithin gairi wa imma yunkiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi dhikra maa al qawmi adh kaga Allah ya hana mutum ya zauna da mutane waɗanda suke azzalumai an hana matukar mutum ya tabbata mutumin banza ne ba daidai bane ka zauna ha yi rabu hada yuradu bi ba la yashhadu al-munkarati bi ghairi haja ba daidai bane ka je wurin da ka san ana saban Allah matukar ba larura ta nasiha ba kai gare ka ba misla qawmin yashrabuna al-khamra yajlisu inda mutane na shan giya ka zo ka zauna wuri وقوم دعوا إلى وليمة فيه خمر وزمرا kasance an kira walima amma wajen walimar gajiya ga gaske da kishi la yujibu da wata wanda ya kamata mutum ya amsa ba saboda zai zauna da mutanen gaba wa amsa da ya ba da misali da zamanin Umar bin Abdul Aziz wanda yana cikin jikokin sayyidina Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda a lokacin da aka samu wasu aka zo da su an samu suna shan giya ibn taymiya ya ba da misali da wani. rufi'a li umar ibn abd al-aziz kawun yashrabuna al-khamra fa amara bi jaddi tunda an samu shaidar suna shan giya sai su a musu gudana. fa kila da sai aka ce umar ibn abd al-aziz inna fihim sa'iman daga cikin su akwai mai azumi shi yana zaune ne ba shan yake ba amma abokansa ana dan gira فقال في عمر بن عبد العزيز يجي ابدأوا به لشي ذاك فارغ غلالة كما جي كان سيدنا عمر سيدي عمر بن عبد العزيز يقرا آية تدريد أربعين في سورة النساء وقال نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلكم عمر بن عبد العزيز يقرا تولى kun kun ji a alkur'ani idan mutane suna ijilanci da ayoyin Allah ana taka dokar Allah karka zauna dole in kuka zauna Allah yake to da ku da su dai um, eh, saboda haka in tuni ya kawo wannan yake ba daidai bane musulmi ya zauna wurin da ake sabon Allah saboda haka wannan dalili na biyu a ganin cewa wannan hadisin da inganta ba sai isnadin hadisin yana da rauni sannan ta ma'anar hadisin ma yana karo da ayar alkur'ani da hadisin manzon Allah sau da haka malaman sunna suke cewa hadisin nan ba shi da ma'ana sai babi na 266 babu tu'udaki fil umur babi akan wato bin tsanaki cikin al'amura al-tu'uda shine yin abu a cikin tsanaki kalma ta al-tu'uda tana da wasu kalmomi da suke kama da ita kamar a tabaquu kamar al-mahlu kamar al-anatu da al-ta'anni duka waɗannan kalmomi suna ɗaukar ma'ana ɗaya da kuma al Shi shine a kayi abu cikin tsanaki har kai garaki wanda shi ne babban abin da imam bukari ke so ya karantar wato ya zama to musulmi yana cikin al'amuransa a cikin tsanaki a hankali kada ka zama mai garaje don haka yasa ya yi wannan babin addu'a da shi ne tsanaki ka yi abinka cikin tsanaki fil umur idan aka ce fil umur cikin al'amura gaba ɗaya akwai hadisi a kai ko da ke al-imam bukari ke kawo shi ba hadisin sa'ad bin sa'ad al-sa'idi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake al'anatu min Allah jin al'amura cikin tsanaki daga Allah wal ajalatu min ash-shaytan kuma garaje yana daga shaytan garaje yana daga ainihin umarnin shaytan ga dan adam amma kai abu a cikin tsanaki a hankali shine al'anatu kamar yadda ibn al-asir ya faɗa cikin nihayat bi garib al-hadith juzu na kuma shafi ɗari uku da saba'in da biyar alimamu jauhari yana cewa allahu da al-su'uda da al-tabaku ma'anar su'uda haka nan al'anatu kamar yadda zo cikin hadisin manzon Allah al'anatu shine yin abu a hankali yin abu a tsanani ba kuma sauri ake nufi ba a'a ana nufin kai abu a cikin tsanaki babu garaje lokacin da kake aiwatar da shi wannan kyauta ce daga Allah duk mutumin da ya ga cikin halayen halayensa akwai wannan da yi ma Allah godiya idan ka ga tana bin al'amura cikin tsanaki ba ka da garaje a lokacin da hankalin ma ya tashi ba ka garaje idan ma kana cikin nutsuwa ne ba ka garaje to wannan ya gwada cewar kana da wata babban kyauta daga Allah in ji manzon Allah wal ajalatu min shaytan garaje fa manzon Allah yake daga shaytan don haka idan ne ya ga cikin su akwai garaje shi ne sauri komai tana son shi ka yi da sauri to hakika mutum yana tare da wani rabo na kidan wanda hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin takwas sannan hadisi na biyu shine hadisin anas shi kuma hadisin anas bin malik ya zo da ɗaya kalmar da take magana akan tsanaki shine at-ta'anni hadisin sa'ad bin sa'ad al min Allah حديث انس بن مالك كاني من الله ثم انس بن والعجلة من الشيطان فيما والله حديث يا ان جنت النبي صلى الله عليه وسلم يلا سلسلة صحيحة حديث من تبو اليوم تريبو كده مسلم ده جهة ده كتير من الإمام المناوي آه، شرح الجامع الكبير الجامع الكبير أجيب إلى أخشاد إلى شاد من تريبو إلى سبعين لبقر ce abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nufi a nan shine shedan shi ke daukan mutum ya kai ga yin garaji لأن min تمنع tasabbut wal والنظر fil awaqi saboda garaje sauri yana hana mutum ya tabbatar da abu kafin ya hukunci yana hana mutum ya yi nazari cikakken nazari kan al'amari kafin ya yi hukunci wanda shi ake nufi da garaje to idan kuwa eh, domin haramun ne ta hukunta wani abu ba tare da kayan bincike ba me ke hana ka bincike garaje saboda haka garaje da ke hana bincike ya hana nazari kan al'amari kafin a yi hukunci zai zama ko daga shedan saboda ya hana ka jin wani abin da Allah mu ya maka umarni da shi wa zalika muqi'un fil fil ma'asi wa zalika min kaidi shaytan wa waswasat wannan yana daga cikin makircin shaytan wanda yake ma dan adam ya sa shi zama mai saurin hukunci mai garaje da zarar mutum ya yi garaje to ba shakka zai tsallake wani abu da ya kamata yi ko da abu da ya same ka idan ba za ka bi a hankali tana yiwuwa za ka gano sirrin abin amma idan ka yi garaje daga baya ba shi na dama kamar yadda amur bin al'afi yake faɗa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yakalu mar'u yattali min samaratil ajalatin nadama matukar mutum ya zama mai garaje ne to bai gushewa yana girbin nadama har ya mutu idan kana garaje a rayuwarka to ba za ka gushe ba da'iman za ka zamanto mai girbin nadama abin da za ka girba shi ne nadama saboda saurin hukunci da kai zai haifar maka nadama da ba kai saurin hukunci ba da ka gano sirri da ka gano abubuwa waɗanda za ba ka san su ba haka nan ibn qayyim da ya yi fada inna ma kanat al-ajra min ash-shaytan li'annaha hifatun wa qayshun wa hiddatun fil 'abd garaje kamar wani hali ne wanda ke ga dan adam wanda ke sa shi ya zabura ya aikata abu cikin sauri wa hiya mutawallida bayna khuluqayn mazmumayn ana samun garaje ne ta tsakanin halaye guda biyu kuma kowanne su baki da kyau na farkon su shine at-tafri wuce iyaka al-istijal qabla al na biyun su shine gaggawa kafin zuwan lokaci wuce iyaka da kuma gaggauta abu kafin zuwan lokacinsa to anan da ake samun garaje to wanda shi ke sa mutum yana dama cikin al'amuransa wannan yana daga cikin bayanin wato sharhin da masana hadisi suka yi kamar al-imamu munawi wani da muka ce ibn Qayyim da biya da sauran ku akwai hadisin ibn Abbas wanda shi ma ya jingina shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa idza fa'annaita asabta idan kayi ka bi adanaki to za ka dace in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam au kitta ko da baka dace ba za ka yi kusan dace wa idan ta'ajjanta idan ko kayi garaje asba'ta to la budu za ka yi kuskure au kitta tukfi ko ko za ka kusan kai kuskure ai ya tawo da wannan kuma daga cikin masana hadisi kamar al-Imam Munziri da al-Imam Haythami sun ce hadisin ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Imam Bukhari yayi babi shine wato bin al'amura a cikin at-tu'adatu cikin umur abi tsanaki a cikin al'amura karka yi ka zaune da wannan ya samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam gashi mun karanta ko da cewa al-Imam Bukhari bai kawo hadisan ba to ga hadisin da ya kawo a matsayin misali حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا ابو هلال محمد بن سليم الراتبي شين أبو هلال الكلية السكين حدثنا الحسن البصري ولا حديث الحسن البصري daga cikin manyan tabi'ai Allah ya masa rahama al-hasan al ya bada labarin hadisin nan anna rajulan akwai wani mutum ana nuna cewa zamanin farko kenan wufiya ya rasu wa taraka Ibn lahu wa maulan lahu ya bar ɗansa guda kuma ya bar wani yantaccen bawansa guda ɗaya. akwai wani bawa da yana da bawa ya yanta shi saboda ka da ya tashi rasuwa sai ya bar su biyu din nan ya bar ɗansa ya bar wannan yantaccen bawan shi ake kira Maula al Maula. ka ausa mauda hu ibni kafin ya rasu ya bar wasiya ga wannan yantaccen bawan nasa sai sai ya kula da ɗansa ya riga ya yanta bawa shi ake kira al-maula fa auta maulahu bi ibnihi yayi wasiya ga dan eh, um, uh, wannan yantaccen bawan nasa akan ya kula da ɗansa falam ya alu la yani lam yuqaffir hatta adraka wa wajen shi wannan yantaccen bawan bai takaita ba bai gaza ba shine lam ya'al lam yuqaffir لم ya'lu يعني لم يقصر في tarbiyyati الولد حتى adraka bai takaita ba bai gaza ba ta wajen tarbiyyar wannan yaron har da yaron ya isa shine daraka ya girma ke kenan ya isa mutum wa zawwajahu kuma ya bashi aure ya bashi aure ta ina ya bashi aure yarsa ya aular masa da yarsa shi wannan yantaccen bawon ne gida fa qala lahu sai shi yaron mai gidan yake masa jahid ne aku bubul ilm ka yi min guzuri da zan tafi neman ilimi wato ka yi min guzuri wanda zan samu tallafi in tafi neman ilimi shi ne jahid ne wanda haka saboda haka sai ya tallafa masa ya taimaka mishi shi wannan yaro sai tafi neman ilimi fa'ata aliman ya tafi ya samu wani malami fasa'alar ya masa tambaya فقال يتي مسا إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك duk lokacin da kaga zama ya ishe ka za ka koma gida to ka gaya min akwai wani abu da zan koya maka akwai wani abu da zan sanar da kai zan gaya maka wata kalma da za ta amfani ka a rayuwa fakada hasan al-basri yace to fa habara minni al-khuruj sai lokacin fita ya iso gare in ji wannan yaro ya yi karatu ya yi karatu ya ga ya kamata ya koma ya ga iyali saboda ka duk lokacin fita ya yi kuma ga abin da malami gaya masa in za ka tafi yanin saboda zan koya masa wata kalma ya ce fa'allim ne ka koya ne lokacin ta ta ta yi Abba sai ya ce masa ittaqillaha wasbir wa la tasta'jil ka zama mai kiyaye Allah ka zama mai hakuri kuma kar ka yi garan haka kalmomi guda uku kalar hasan alhassan basari sai ya tsaya daga ba da labari ya dakata kafin ya ci gaba da ba da labari sai ya yi sharhi shi alhassan basari babban tabi allah ya masa rahama ya ce fi hadal khairu kullu waɗannan kalmomi guda ukun alkhairi yana cikinsa dukkan alkhairi dukkan alheri yana cikin sa waɗannan kalmomi guda uku ittaqillah wasbir wa la tasta'jil ka kiyaye Allah ka zo mai kiyaye Allah a koda yaushe sannan ka zama mai hakuri abu na biyu kenan na uku kar ka yi garaji a wala ya kaji ya sahunna saboda haka sai ya dawo baya ko kusan ya manta su la ya kaji ya sahunna inna ma hunna salatun ai guda uku ne kawai ko yasa yake inna ma hunna salatun ai guda uku ne kawai saboda ka ba su da wuyan hadda yana rike da su wa wasbir wala la daga ba su da wahala eh, wani kalma ki ta wasiya irin ta mutanen farko ba za su yi masa magana mai tsawo ba kalmomi za a faɗa ma amma kalmomi sun ɗauki ilimi mai yawa an faɗa ma ta ɗaitattu saboda suna da sauƙin hadda ba za ka manta su da mu ba falamma ja'a ahlahu lokacin da ya iso ga matarsa ga iyalansa na zama an rahi miki sai sauko daga kan abin hawa falamma na zala dara a lokacin da ya sauka a gidan lokacin da ya shiga gida kenan إذ إذا هو برجل نائم متراف sai ga wani mutum yana bacci a gefe shi ne mutarafi a gefe wani mutum na bacci eh, an din kamil mar'aki yana gefen ita wannan matar ga matarsa kuma ga wani ƙatu yana za a ce ƙatu yana bacci gefe wai idza imra'atu na'ima ita ma matan tana bacci duk suna bacci kala sai shi yaron yake wallahi na uridu an an tabira da haza. wallahi ba ni son a ce na yi kirkiri game da wannan jira wani abu akan wannan saboda haka fara ja ila rahil ke sai koma ga abin hawa ya koma ga taguwarsa rakumi falamma arada an ya'khudha saifa kama takobin yana jikin rakumi yi nufin ya garo takobi kala sai ya tuna wasiyar mali ittaqillaha wasbir wala tasta'jil ka kiyaye Allah kuma kai hakuri kar kai gara farja sai ya dawo akwai wasiyar malam ya kamata a ɗauka. ya dawo gida falamma qama ala ra'si ya zo ya tsaya kan wannan mutum kada sai ce kai ma an ta zirbi haza shi an ba abin da zai hana zai sa in jinkiri game da wannan ba abin da zai sa in jira kuma ga ila rahilati sai sake komawa ga abin hawansa falamma arada an ya akuda saifa akar ya yi nufin ya baro takobi sai ya tuna lamma arada an ya akuda saifahu ya yi nufin ya ɗauki takobinsa ne zai da takobi faraja ilai saboda haka sai ta yake dawowa ya aiki da nasiha falamma kama ala ra'sihi ya tsaya kan wannan mutumin sai kabar rajulu sai mutumin ya farka farka wannan da yayi yana juyowa ashe uban matarsa wanda ya tallafa mar da abin da ya je karatu kuma shi ya ba shi ma da ya aura saboda ka dan yar kana bacci gefe kana bacci gefe ake kuma ne ne shari'ar ta hana din falan ma ra'a lokacin da ya ganshi wa saba ilai sai ya zaburo daga kwanciyar ya zaburo fa'anaqahu wa qabbala ya rungume shi ya tumbace shi shi wannan na nashi eh, saboda rikon wasiyar mai gidansa eh, dama wasiyar da mai gidansa ya bar maka kenan kuma ya riko da abin da ya gaya masa mutum da yaro ya dawo kaga shi ma yana farin ciki wata alahu ya masa tambaya kala yace ma asabta ba'di me ka samu bayan rabo mu قال سيتي أصبت والله بعدك خيرا كثيرا والله بايا ربوانا لكي نسام الخير من يوى نسام خير أصبت والله بعدك نسام سيتي أني مشيت الليلة أدرا يوم sai daga albarkan karatun da na yake a daren yau na yi tafiya bai na saiki wa bai na ra'afika a tsakanin takobi da tilla kanka na yi tafiya salata mirarin ta rubu fa hajjaza ni abin ya kange ni abinda ya kare ni ma a fasu min ilmi an katulika ilimin da na dan samu ne in ba dan haka ba da na kashe ka to kaga ashe karabi na da albarka sannan kuma wato jinkiri yana zama alkhairi jinkiri yana zama alkhairi ga bawa kar mutum ya zama mai garaje a rayuwa saboda haka yasa al-Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi al-Imam Bukhari ya sake maimaita wannan shi ne babu 277 babu tu'ada tu'ada fil umur babi akan wato yin tsanaki cikin al'amura to amma kafin da shi gaba ya kamata mu sani ba kowane al'amari ne ake so mutum ya zaman to baya garaje ba akwai abin da ake so a gaggauta ah, saboda akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi ya kwadaitar da mu mu kasance masu bin al'amura cikin tsanaki kar mu zama masu garaje to amma al-imam Abu Dawud ya rawaito hadisi a kitabul adab babun sirrifki haka na al-imam Hakim al-Mustadrak da al-imam Bayhaqi na shu'ab al-iman hadisin Sa'd bin Abi Waqqas annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-tu'adatu fi kulli shay'in khairu wato duk tsanaki cikin kowane abu alkhairi abin tsanaki kowane abu ya zama an yi shi a cikin hankali a hankali ba tare da an yi garaje ba alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ce illa fi amalin akhir amma ba banda aikin lahira saboda haka ya kamata mu bambanta Inda ake so mutum ya bi eh, al'amura cikin tsanaki shine abin da ya shafi duniya amma duk abin da ya shafi lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba a kan haka ana son mutum ya zama mai garaji in dai al'amari na lahira ne ba a kan sauki ba a son sanyi hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi da dubu da dari takwas da goma da kuma sahihu jami'i sahih hadisin dubu da tara a littafin sharhin sunan turmizi shine tuhfatul ahwal a mujallar da shi da shafin ɗari mai shirin da tara ya ba da misali ya ce sun mal'ajibatun mazmuma ma kana fi gairi ta'a wa ma a adami takabbus wa adami khawful fawj akwai wani malami da ake kiransa abul aina aka ce masa la ta'jal fal ajalatu min ash-shaytan malan karka yi garaje annabi ya ce garaje daga shaytan ne sai ce a'a ba kowane garaje ba ne daga shaitan bari ga yamu bari ba ku misali sai karanta labarin annabi Musa alaihi salam wanda ya zo a surar Tuba aya ta 83 zuwa 84 lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zaɓi wasu daga cikin bani Isra'il akan adadi dutsen tsor a tafi dutsen tsor saboda za a nemi gafaran Allah lokacin da suka yi laifi ana cikin tafiya annabi Musa sai ya wuce su saboda saurin shi annabi Musa ya wuce dattawan banu Isra'il ya iso inda za a tafi shine Allah ya yake masa tambaya wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa ya kai Musa me yasa kai gaggawa me yasa kai garaje ka bar jama'an ka a baya ka iso da wuri annabi Musa ya yake hum ula'i ala asari kuma suna zuwa ga can a baya suna zuwa sai ya bada amsa ya ce wa ajiltu ilayka rabbi li na gaggauta zuwa gare ka ne ya Allah saboda ka yarda da ni saboda haka idan Allah yake zo ai ba a hankali za ka yi tafiya gudu za ka yi annabi Musa ya ce wa bani Isra'il ku zo mu tafi suna tafiya a hankali Musa ya tafi su. abin da ya sa na yi gaggawa saboda neman yardanka saboda haka malamin yake ashe ba kowane jinkiri ne yake zama to alkhairi ba gaggawa akwai inda take da alkhairi ta ina ne take da alkhairi ne ta inda ya zama to aiki ne ta lahira kuma Allah ya ba mu misali da Annabi Zakariya alaihi salam da iyalinsa a suratul anbiya aya ta 90 wa zakariya ibn da rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin annabi zakariya yana roƙon Allah ya bashi haihuwa Allah madaukake ce fasta jabna lahu sai muka amsa mar addu'a shi wa wahabna lahu yahya muka yi masa kyautan da kuma dan ma Allah ne masa suna shine annabi Yahya alaihi salam wa aslahna lahu zawjahu muka gyara masa matarsa yadda za ta iya samun haihuwa me yasa Allah ya amsa ma annabi Zakariya ya ba shi da sai Allah ya faɗa mana dalili innahum kanu yusari'una fil khairat saboda mutanen gida ne da suke gaggawa akan aiki na alkhairi wa yad'una na ragaban wa rahban wa kanu da nakafi suna roƙon mu a hali na kwaɗayi da hali na fargaba a kowane yanayi suna roƙon Allah sun kasance masu tawali'u ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mutum ya zama mai gaggawa akan abin da ya zama to alkhairi ne akan abin da ya zama to aiki ne na lahira wannan shi ne. amma duk da haka malamai suna cewa idan aka ce lokacin sallah ya yi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu shine a yi sallah a farkon lokaci har ma manzon Allah yake gaya ma wasu sahabbai an akwai ranar da an gama sallah manzon Allah da ya juyo sai ga wasu mutane suna zaune su biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane ba a yi sallah da su ba sai yake kira da suka zo gaban annabi sai suna bari an ɗauka sun yi wani babban laifi zazan Allah yake me ya hana ku yi sallah tare da mu muna sallah suna zaune sun ga ya rasulullah mun yi sallah sai maza Allah yake to ko da kun yi sallah idan kuka ga za a yi dani ku sake shiga a yi abin da ake so shine kai sallah a farkon lokaci idan lokaci ya yi farkon lokaci kai sallah matukar masallaci ba za a yi sallah a farkon lokaci ba idan kuma ka samu za a yi jami'i sai ka kaki shiga wanda Allah ya ce ta zama nafila gare ka to a nan, ne ake nufi da gaggawa ga aikin alkhairi lokacin sallah ya yi sai ka fara sallah to amma in ka tayi sallah sai ka gaggawa nan ma surru ka gama la in kai gaggawa a cikin sallan kuma ka faɗi saboda gaggawa a cikin sallan yana hana nutsuwa nutsuwa ko sharaɗi ne na karban sallah saboda ka dole a same ka da nutsuwa a cikin sallah don haka yasa aiki na alkhairi gaba ɗaya ana son ne ya zama to mai kokari ta wajen wato neman aiki eh, lada a ranar tashin kiyama Allah ya faɗa mana suratul bakara. aya ta 148 fastabiqu fastabiqul khairat ku zama masu tsere-tsere masu garaje masu gaggawa ta wajen aikin alkhairi aina ma ta kunu ya ake kuma Allah jami'a A suratu ali imran aya ta ɗari talatin da uku, wa tariqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin nan ma an ce mu yi gaggawa mu zama masu tauri ta wajen neman gafaran Allah neman gafaran Allah ba a san jinkiri neman lahira ba a san jinkiri aikin alkhairi ba a san jinkiri haka nan a suratul baqara aya ta 268 Allah ya ce ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim saboda ya kamata ga musulmi ya kasance mai gaggawa ta wajen neman lahira amma abin da ya shafi duniya ana son mutum ya zama yana kiyayewa yana taka tsantsan saboda kauce wa kuskure amma wajen abin da ya shafi aljanna wannan babu kuskure idan Allah ya ce kai sadaka akwai wani kuskure ne a sadaka babu kuskure idan Allah ya ce kai sallah babu wani kuskure idan Allah ya ce kai azumi babu kuskure saboda ka aikin lahira babu kuskure kuma kai sa annabawa ba sa jinkiri wajen yin sa amma ta wajen mu'amalarka da mutane dole sai ka yi hattara babu garanti in kai garage to za ka faɗa tarkon shekan wannan shine abin da malamai suka yi bayani ya kamata mu gane akwai bambanci tsakanin neman lada wannan ana son mutum ya yi gaggawa duk abin da ya shafi neman lada neman aljanna kai gaggawa akwai misali wanda alimamu gazzali ya bayar alimamu gazzali ya ba da misali da wani malami da ake kiransa abul hassan ah, al-farshahi ya ce ma ya ce ma almajirinsa يعني كانت الخلائق قد عاد تلميذا لكم فقال انزي عني الخميسه والبعث الى فلان yana cikin makewayi ya shiga makewayi wani malami ne Allah akwai almajirin su suna tare da shi sai ce wa almajirin wani sai ce na'am sai sai ɗauki riga na ɗin nan da na race ka ba da sadaka a'a sai almajirin sai ce Allah ka bar ta hatta ta karu ba ka yi hakuri sai ka fito sai ce ka fara ne kablahu yanzu ne tunanin in yi sadakar rigan ya zo wala amuru ala nafsi an ta tagayyar ina tsoron kafin in fito daga makewayin shedan zai sa in canza shawara tun da yanzu tunanin alkhairi ya zo ɗauki rigar nan maza ka bada sadaka kafin shi san ya canza wannan tunanin saboda yadda Allah ya faɗa kenan suratul bakara ash-shaytanu ya'idukum al-bakara duk sa'ilin da kai tunanin zan yi alkhairi zan yi mawana wani abu shaitan sai ya ringa sa maka tunani to akwai yaran kafa akwai kuma bukatu ga sunan da yawa ka bari dai sai zuwa baki baɗin ma ta zo a ce ka bari sai baɗi ka mutu ba kai ba amma da tunani ya zo ka yi ma wani mutum alkhairi ko za ka ba shi tufafi ko za ka ba shi dukiya ko wani abu a lokacin da tunanin ya zo maza ka ɗauka ka baya tun shaidan da ya ƙi wannan tunanin ba saboda haka ta wajen neman lahira ba a kan jikiri yani da annabi takirin khairat afat jikirin alkhairi musiba ne saboda asara ce wanda mutum zai yi nadama a kanta ana cewa mafi yawan nadamar yan wuta nadamar su a kan jinkiri ne da suka yi wajen aikin alkhairi akasarin nadamar waɗanda suke shiga wuta Allah ka gani. to al-Imam Bukhari sai kawo hadisi na mu karanta حدثنا أبو معمر أبو معمر سنة عبد الله بن عمر التميمي قال حدثنا عبد الوارث بن صعيد الأنبري قال حدثنا يونس بن أبي بن العبدي عبد الرحمن بن أبي بكر عن الأشج عبد القيس وتولى إلى الشيخ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنا شيخ أشج عبد القيس إذا كان كان حديثي ذاك دكتور هنا زوا ده ذاك بيجو ده بيو أكن شيء أشج عبد القيس أكن شيء كما الأشج العصري الأشج العصري حتى من سنة المنذر بن عائد المنذر بن عائد عبد القيس من قبيلة شي وانا أشد علم شي ني شو قبل قبيلة ثم ذاك كنت أزوى على النبي صلى الله عليه وسلم هذا وانا حديث شي يروي شو ده كانت وانا شي كبادة لاباري وانا صحابي وانا أجي كرمت أشد عبد القيس أشد القنية إن شاء أشد عبد القيس وأشد العصري أما أعطني سنة المنكر kada yace kana nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma ya ce masa inna fika khuluqaini wanda a tare da kai akwai wasu halaye guda biyu yuhibbuhum Allah Allah yana son waɗannan halaye kuntu sai nayi masa tambaya wa ma huma ya rasulullah waɗannan halaye ne guda biyu waɗanda Allah yake so waɗanda nake tare da su قال سأل صلى الله عليه وآله وسلم يتي الحلم والحياة شيني هنجي أكما كنيا الحلم هنكلي كما رأي الإمام النووي يفسر وانا dan kalmar alhilmu tana zuwa da ma'ana da yawa a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin hankali amma ba kowane hankali ne ake kiransa alhilmu ba shine hange ka san mutane duk suna da hankali misali amma ba kowa yake da hange ba ko mutum mai hange shi ake cin hali wanda ba nan yake kallo ba gaba yake kallo mai hange shi ne wanda yake hattara ko shi ne wanda ke taka tsantsan don kar ya auka mu kuskure amma da ka samu mutum yana da hankali amma zai aikata abu wanda gaba zai yi nadama kaga yana da hankali amma ba shi da hange saboda ka idan aka ce alhilmu a nan ma'anarsa hange da kuma kunya a wannan riwayar ke wasu sai na tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kadiman kana aw hadisa shin waɗannan halaye dadu ne ko kuwa wato sabbi ne zai ta rike dadu wato dadu wato su ne dama can Allah ya halicce shi ya bashi kyautar ya zama mai hankali mai hangen nesa ne da ɗaɗɗan hali daddan hali shi ne wanda aka haife ka shi amma idan aka ce halifa sabon halifa sai ka samu sai ka samar ma kanka wannan hali saboda halaye kashi biyu akwai hali wanda mutum dama can yana da shi akwai hali kuma wanda zama da mutane kan sa mutum ya samu to shi yasa yake tambaya shin waɗannan halaye guda biyu da su ne gare ni dama Allah ya halicce ni da su ne ko kuwa a sabbi ne ni na kama wa kaina kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam kadiman waɗannan halaye da dadduni haka kenan Allah tabaraka wa ta'ala ne ya maka kyautan su ba sai ka sama wa kanka ba kuntu sai alhamdulillah alladhi jabalani shine ma Allah godiya wanda ya halice ni jabalani bi ma'ana khalaqani ala uduqaini ina ma Allah godiya wanda ya halice ni akan wasu halaye guda biyu ahabbahum Allah wanda Allah yana son su shine ma Allah godiya akai kada take yayi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya wato hadisin yana al-musnad al-imam Ahmad yana sunan Nasa'i malaman hadisi da dama sun kawo shi akwai labarin Abdullah ibn Abbas ya ba da labarin waɗannan mutane wanda in ka samu labarin shi zaka fahimci dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka hadisin yana sahih Bukhari yana kitabul iman babu ada'il humus min al iman da sahih muslim kitabul iman babu amr bil iman billahi ta'ala wa rasulih wato a shekara ta takwas daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shekara ta takwas ita ce ake kira amul fat shekarar da aka samu nasarar makka shekara ta takwas daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam bayan farko makka larabawa sun yi ta zuwa ga annabi suna musulunta saboda dama da yawa larabawa suna kira su da makka in makka ta musulunta an gama sun ɗauki makka ita ce alƙidar aƙidar saboda tarihi ya nuna Allah bai barin musulmin banza ya ci nasarar makka saboda ka balarabe ya ɗauki makka a matsayin jagorarsa idan annabi ya ci nasara akan mutanen makka to annabi gaskiya ne saboda da yawa sun yi kokari fada da makka amma ba su yi nasara Allah bai yarda ba saboda haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam makka ta zama ta musulmai lokacin da makka ta zo hannunsa sai jama'a suna ta zuwa suna musulunta a wannan shekara ta takwas sai su tawagar mutanen Abdul Qais wannan kabila ne aka samu mutum 20 waɗanda suka taso suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam labari yana aka bakatun kubra na ibn fad ya yi babin sa akan wukudu rabi'a a mujallal na farko shafi na 314 Abdullah ibn abbas yana cewa da bara rasulullah ila al-ufuqi fadihata laylati al qabil ranar da za su zo madina bayan sallar asubahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga idanunsa ya kalli sararin samaniya sai ya ce masa habbai la ya'tiyan rakbun min al-mushrikin za a samu wasu mahaya wasu mutane da za su zo daga cikin kafirai lam yukrahu ala al-islam babu wanda ya tilasta su akan su musulunta an baru rita wa afnawu sun shirya guduri daga garinsu mutane ne masu minta amma duk da haka suka taso sai sun zo musulunta da kansu ba wanda ya tilasta su suka wahala sai da guzurin su ya kare ya zama hatta ababen hawan nasu sun wahala ta wajen tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace bi sahibihim alama shugaban wannan tawagar yana da wata alama a tare da shi to wannan abu ya burge annabi sallallahu alaihi wasallam a samu mutane daga nesa sun taso da kansu za su zo su karbi addinin musulunci ba wanda ya tilasta wanda a wannan lokaci yaƙi ake kafin mutum ya karbi addini amma da kansu suka yi wata waga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai manzo Allah yana addu'a Allahumma zikir li abdul qais ya Allah ka gafarta ma kabilar abdul qais manzo Allah yana faɗa da safi bayan sallar asuba ba su riga sun zo ba sahabbai suna ki la yas'aluni malan hum khairu ahli mashriq maza Allah ya ce wasu sukan zo su yi irin wannan tafiya kuma da su zo su roƙe ni wani abu amma su waɗannan ba abin da zai kawo su bai kenan manzo Allah ya ce masa habbai duk gabacin duniya ba waɗanda suka fi waɗannan mutanen alkhairi haba sai na umar ya ce a to shi kenan sai zabura idan aka ce gabas ba mafi alkhairin su ya kamata ka zama kai ne mai karban su saboda ka karbi alkhairi ko wannan ita ce hikimar na umar فقام عمر فتوجه نحوه sai umar ya babura sai ya tafi inda hanyar da ake ganin za su fito sai ga mutane goma sha uku sun zo rafidan bashara kun bi kaulin nabi suna tahowa sun gama fitowa idan umar ya tsaye da su sai tsaya sai ce kun abin da ya kawo ni nan a yau da safiyan nan bayan sallar asuba ga abin da manzo Allah ya faɗa mana saboda haka tun da ya ce antum khairu ahlil mashriq ku ne mafi alkhairi daga mutanen gabashin duniya sai ko nace zan zo muku albishir saboda haka dake muku wannan ma summa makama'ahu yace ku zo ni zan kai ku ga manzon Allah ata atawun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo aka gaya ma manzon Allah ina kadin ya rasulullah wa abdul jama'ar da kake za su zo fa sun iso sai Maza Allah yake marhaban bihim ni'mal qawmu qawmu eh, qawmu abdul qais manzo Allah yake maraba da zuwan su ma dalla da waɗannan mutane tawagar abdul qais in ka duba Fahim bukhari akwai babi da al-imam bukhari yayi babi na musamman sunan shi babu waqti abdul qais ya kawo hadisin abdullah bin abbas yace kadima waqti abdul qais ala rasulillah fa qala marhaban bil qaumi ghayra qazaya wala nadama kaga annabi ya kara annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba musu kafin su zo a lokacin da aka gaya mar sun zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu maraba wannan marabar bayan ya yi ta ya hada da kalmar ni'ima ni'imal qaumu abdul qais ma dalla da jama'an nan Habibar abdul qais kalmar ni'imal qaum shaida ce ta manzon Allah annabi ya bada shaidar kware a kan kafira Wannan ya ƙara manzo Allah yake gaira qazaya walan nadama tawagar da ba a bakin ciki da zuwan tawagar da ba a yin nadama haduwa da su saboda ka sun samu karbuwa wajen sahabban manzon Allah waɗannan kalmomi da suka ji na albishir na irin eh, wato ah, murna da zuwansu ya sa gaba ɗaya sai suka tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ko mu ne ake maka da ake muna nan zamanin manzon Allah a ce annabi yana cikin garin Madina ga manzon Allah ya bada labari za mu zo ga abin da annabi ya faɗa ka ga ba abin da kake so face ka ga annabi saboda haka kawai fa akbalu jami'a gaba ɗayan su a shigo Madina ina za mu ga annabi shi da zukira da rasulullah aka ce ai manzon Allah ya lissafi masjid yana masallaci yana zaune suka ce kai ba za mu tsaya ba mu tafi kawai mu sallim ala rasulillah mu je mu samu ganin manzo Allah mu sallama gare shi fa jabi ala jabi to sai suka yi kuskure babu ya kamata ka je ka ga manzon Allah amma ku tantar manzon Allah ga wanda ya yi tafiya mai nisan gari yau tafiya ko a mota ce aka ce ka samu awa goma an ka sauka cikin ka bai tsari Allah ya samu gani to amma saboda ɗoki sai suka manta idan za ku je ku yi sallama ga manzon Allah ya kamata ku jera da manzon Allah gaba ɗaya sai suka taho su kawai suna ɗauke su ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'u fi thiyabi saboda haka suka zo a tufafin suna karni suna tsani irin na matafiya wa ana kura wahidan ala babi dari ramla bint al-hadath akwai wata mata da ake kiranta ramla bint al-hadath dama a farfajiyar gidanta annan matafiya ke daure dabbobin su kafin su isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam وكذلك كان الوفد يسمعون فسلموا على رسول الله انت الذي لا مصلى في سوداك تكشفوا السلام عليك يا رسول الله من قال الله يا انت فجاء جنب النبي تنبيه ايكم عبد الله بن الشج daga cikin kuwaye bawan Allah al'ashad sai suka ce a kaka yaron yana zuwa yana baya kaga shi bai zo ba lokacin da aka runtuma ana wato dokin aje a ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya basu duk suka tafi zubar da kayan su ma suka yi sun je jefar da kaya suka tafiya saboda doki shi kuma sai ya bi kayan yana ta tarawa yana ɗauka ya ɗaure ya kimsa saboda haka ya samu rafi ya cire kayansa ya yi wanka ya kunce kayan ya turo kaya da ya tanada musamman na ganin manzon Allah ya sanya wannan tufafi mai haske to abin mamaki wa kana rajulan da neman a kyakkyawa gane yana da muni ko da ka sun taho kafin suna tsari shi kuma manzon Allah yana tambayar su ina bawan Allah al-ashajju saboda ilimi na manzon Allah sai suka ce yana zuwa sai shi ya taho ya taho da kayan su da suka zubar ya ɗebo kuma gashi ya yi wanka ya yi tsafta yana kuma kanci. ya kuma ito, din ga manzon Allah suka kano su waye bi saboda haka sai manzon Allah ya kalle shi da ya kalle shi sai ya fara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah innahu la yustaka bi mitwakir rijal wannan karin magana ya rasulullah wato duk kyawun fatan dan adam ba a salkar ruwa da ita eh, dukkan fatan dan adam sai ya ce inda ma ya kaji min rajuli afgare abin da ake bukata jikin mutum abu biyu ne lisanihi wa qalbi daga harshen dan adam sai zuciyarsa abin da kai ke gaya manzon Allah kafin ma kaga kenan idan muni ne ba fata bace ado ne ado ga dan adam harshen mutum da zuciyarsa to al-imam an-nawawi eh, shine annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka duba sharh sahih muslim eh, mujallad na farko shafi na 189 yace wa amma ilmu asali ma'anan al-ilmu shine al-aqlu hangen nesa shine al-aqlu shine al-ilmu ba hankali kawai ba wa amma al-anatu anati shine at-tasabbut wa tarku al-ajala yani at-tasbih wa sabab qawli nabi sallallahu alaihi wasallam zalika lahu ma ja'a fi hadith al حديث annahum lamma wasalu al-madina الامام النووي يشهد في مدينه ba da ru ila nabi sallallahu alaihi wasallam sun yi garaje suka tafi ga annabi sun yi sauyi wa aqama al-ashaj inda rihalihi shi ko al-ashaj sai tsaya wajen kayan ya tara fa jama'a ya tsinci kayan da suke ta jefarwa ya tara wa aqala na qatar ya samu damar wato daure dabbalta wanda bisa ahsana thiyabi ya sanya kaya mafi kyau thumma aqbala ila nabi ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka yana zuwa فقربه النبي sai manzon Allah yake zo nan su suna zaune kasa suna gaban manzon Allah sai yake zo da ya taho ajilasa su ila janibi sai manzon Allah yake zauna a nan sai zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبايعوني على انفسكم وقولكم akan kun addinin musulunci kuma kuna madadin jama'an ku faqala al sai duk suka ce na amkwarai kaga na masu gara faqala al-ashad sai shi al-ashad ya ce ya rasulullah innaka lam tuzawili ar-rajula an shay'in ashad alayhi min din babu abin da zaka nemi raba mutum da shi wanda zaka samu wahala irin raba mutum da addini zaka iya raba mutum da dukiya da ku amma raba mutum da addini abin da wanda ya fi komi wahala saboda haka nubayi ka ala an suka tun da mu mun ga wurin ka za mu maka mu baya a mun musulunta mun karbi addinin musulunci wa nursilu man yad'uhum kuma za mu tura wanda zai kira yan uwan mu zuwa ga addinin musulunci fa man ittaba'ana kana ma'ana wanda ya bi mu to yana tare da mu wa man aba wanda ya ƙi kasan na ku sai mu yaƙe shi kaga maganar su akwai ma'ana sai manzo Allah ya ce sadakta ka faɗi gaskiya sai manzo Allah ya ce inna tafafla ce kai wannan mutum kana tare da halaye guda biyu ba a in ka lura ka da aka zo gare an yi garajen nufiya ya ki zuwa yanzu amsar da annabi isa ko bai yi amsar da suka bayar a garaje shi kuma ba sai da yi tunani a tsanaki ya ba da amsa kuma an sai ta zama gaskiya shi sa manzo Allah ya ba da wannan ce kana tare da halaye guda biyu waɗanda Allah yana son su shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce ah, alhaya'u alhilmu wal haya hangen nesa wato da kuma kunya wannan a wannan riwaya ce hadisi na gaba حدثنا علي بن ابي هاشم shine عبد الواحد بن عمر البغدادي wato riwaya ta قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الاسدي عن في عن في شهاره بسنة ابن اولياء ابن اولياء قال حدثنا صعيد بن ابي اروبه عن قتاده قال قتاده بن دعامه قال حدثنا من لقي الوفد wani daga cikin wanda waɗanda suka haɗu da waɗannan tawagar da suka bagunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari kadimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka iso ga annabi min min abdul qais daga kabilar abdul qais sunan kabila ne wa zakara qatada الإمام قتادة يكرى سنن أبو أبو نصر سنن النصر بن مالك يكرى حديث عن أبي سعيد الخدري قال abu sa'id al-khudri yana daga cikin waɗanda suka halarci lokacin da waɗannan baki suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashajj abd al-qais annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ashajj abd al-qais ashajj shine lakabin sa abd al-qais ko sunan kabila ne kuke sunansa al-munzir annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fika la khaslatayn lallai a tare da kai akwai wasu halaye guda biyu idan annabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhum Allah Allah madaukaki yana son su halaye guda biyun nan sune alhilmu wal anas hangen nesa da kuma wato rashin garaje wanda shine al'anas mutum ya zamanto mai hattara ya zamanto mai taka tsantsan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba masa tare da waɗannan halaye da yake da shi kaga wannan hadisin ya saba ma wancan wancan hadisi aka sa alhilmu wal haya'u anan kuma alhilmu wal anas hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babul amr bil iman billahi ta'ala wa rasulihi sai hadisi na ƙarshe حدثنا قيس بن حفص التميمي قال حدثنا طالب بن حجير العبدي قال حدثني هود بن عبد الله بن سعد سمع جده ياتيك كنسا مزيدة العبد قال ياتي جاء الأشد يمشي الأشد ياته هنا تاكاوا ya ka ce yana takawa bai zo da sauri da garaje ba yana tafiyarsa hatta akada biyadin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun annabi sallallahu alaihi wasallam فقبلها هي تنباتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سأل صلى الله عليه وسلم يشي متى أما إن فيك لخلقين لن أتعرض كي أكوي وسهالاي قدابيو yuhibbuhum Allah wa rasuluhu Allah da manzonsa wato suna son waɗannan halayen Allah sai yace lan tubiltu alai shin halitta ne da aka halitte ni akai au kulika ne ko wato shin ɗabi'a ce da na tashi a kanta ko halitta ce take tare da ni kalu sai ce la bal jablan jibita alai wato halitta ce da suke tare da kai ba wai tabi'a ce da ta samu ba idan aka ce kulika ma'i halaye ne wato tarbiyya ce wanda ya samu daga baya ke kala sai ce alhamdulillah alladhi jabalani ala ma yuhibbu Allah wa rasuluhu godiya ka tabbata ga Allah wanda ya halitta ni akan abin da Allah da manzonsa suna so wato lokacin da wannan mutumin da da jama'a su suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya musu karban da bai taba yi wasu baki ba wanda ya zo cikin afabakatu kubra na ibn sa'ad yana jibri na farko shafin 314 yake fa kana siyasatu rasulillah daga gidan manzo Allah yake kawo muku abinci tajiri ala waqti abdul qais asharata ayyamin tsawon kwana goma manzo Allah da kansa ya sa ana kai musu abinci wa kana abdullah al-ashaddi fa'idu rasulullah kuma duk waɗannan kwanaki da aka yi shi al-ashaddi din yana zuwa ga annabi yana masa tambaya an fiqh wal qur'an ya masa tambaya game da abin da ya shafi hukunce hukunce ya yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam tambaya game da abin da ya shafi ayat al-qur'an wa kana rasulullah min bini minhu idza jalasa duka idan da manzon Allah ya zauna zai ce zo kusa da wannan yana da salon karantarwar annabi ganin sun kuma za su yi tunani ya aka yi manzo Allah ya ja wannan kudar ai za ku yi tunani sun shigo da tsani ko ga za su gane kuran garaje da sauransu kuma ga lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi bare kuma shine ma shugaban tafiya ya ma san shine shugaban wannan tafiya wa kana ya'ti ubay bin ka'b ko za ka sai tafi wajen ubay bin ka'b da ya karawa alaihi ubay bin yana koya masa karatun alqur'ani lokacin da za su koma manzo Allah ya umarni ga sahabbai amara rasulullahi liwaqti bi jawahi manzo Allah ya umarni a ba su kyauta saboda ka aka ba su kyaututtuka saboda ne wurin nasu da nisa gudurin su ya kare kuma har lokacin tafiyan su ba su yi roƙo ga manzon Allah ba su ya rasulullahi gudurin mu fa ya kare bala suka yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam da yana yana samun ilimi wajen Allah Ta baraka wa ta'ala saboda ka Allah ya sanar da shi sai maza Allah ya ce musu habbai ku tara kyaututtuka a ba mu waɗannan saboda ka aka tara musu kyaututtuka sai suka zama su mawadata fa faddala alaihim abdullah al-ashad kafin su tafi manzo Allah ya ce to ina abdullah al-ashad sai gani manzo Allah ya ba shi ukiya goma sha biyu dirhami ɗari biyar saboda haka in ka zo sahih bukhari suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi inna bainana wa bainaka mushrikin min mubar akwai matsala tsakanin garinmu da madina wanda Allah yake wata matsala yace akwai wata kabila kafira ce wannan kabilar sai ta zama cikas a yadda za a yi su rika zuwa ga madina suna karatu su koma ba zai yi ba saboda haka suke ce ma annabi inna la nasilu ilayka illa fi ashhuril hurum ba za mu iya isowa nan ba sai a watanni masu alfarma domin akwai watanni waɗanda larabawa ba sa yaki a cikin tun a jahiliya to idan waɗannan watanni sun shigo shine sai su kama tafiya za su tara ba mai fada musu da fada ah, saboda haka suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam to kafin mu bar gari tunda zamu dade kafin mu dawo hadisna bi jumalin min al-amr ka dunkula al'amari ka gaya mana kida amilna bihi da kan aljanna a dunkule me za mu yi wanda za mu shiga aljanna tun da ba ma kusa bare a warware shi wannan dubu bihi man wara'ana kuma ko da mun tafi baya wannan abu da ta gaya mana a dunkule shi za mu ringa da'awa a kai sai manzo Allah ya ce amurukum bi arba'in ina muku umarni da abubuwa guda hudu wa anhaakum an arba'in ina hana ku abubuwa guda hudu da farko ina muku umarni da al-imani billah imani da Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya ce hal tajruna mal imani billah ko kun san me ake nufi da imani da Allah suka ce ban sani ba shahadatu an la ilaha illallah wa iqamu salati wa ita'u zakati wa sawm ramadan wa an tu'tu min al-maganim al-khumsa wannan shi ba kawo alhaji a ciki ba saboda lokacin alhaji bai yi ba muna magana lokacin da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam bai riga ya tafi aikin hajji eh, hajjin sa ba saboda haka ya gaya musu abubuwa guda uku shahadatu Allah ilaha illallah iqamus salati ita'uz zakati sawm ramadan na karshen shine tu'tu min al-maganim al-khumsa sun samu izinin annabi su rika yaki suna yada addinin musulunci A ka'idar dukkan irin suka yaki akwai humusi da za su waye wannan za su ajiye shi za su kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam gani na ke kuma da Allah ya kirga musu abubuwan sha guda hudu waɗanda dukkan su suna bugarwa an hakum an arba'in man tuliza bi nisbid dubba'i wal nasiri wal khantam wal muzaffar man ba Allah ya kirga su waɗanda abubuwan sha ne wanda larabawa da suna sha kuma duk suna samari annabi ya kirga daban-daban saboda haka yasa ake cewa duk abin da ke iya sanya maye wannan abin da shi da giya matsayin su guda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin al-Imam Muslim Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu da abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد akwai ɗaya daga cikin masu hidimar masallacin nan an ce na national hospital saboda haka ana bukatar yan uwa su tashi da addu'a Allah mu da kuke ba shi sauki اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك